sur VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ku makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 11 ga watan oktoban shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya ayyana kasar ghana a matsayin ta ɗaya inda kayan masarufi suka fi tsananin tsada a yammacin afirka kanan rahotanni kuma sun nuna ana samun kwanciyar hankali a wagadugu babban birnin kasar burkina faso bayan juyin mulki da aka yi a makon jiya labarin da ya sa muka tattauna da wasu mazauna a birnin wagadugu kamar kowane daren ranar talata yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda takaddama ke kara yin zafi tsakanin gwamnatin jihar kogi da rukunin kamfanin dangote da ke tarayyar najeriya wanda mustapha nasir batsari ya haɗa mana muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar ƙawancen NATO za ta ci gaba da shirin atisayen sojanta na kariya daga makaman nukiliya da za a yi a mako mai zuwa wanda aka shirya da dadewa duk da zaman tankiyar da ke karuwa kan yakin Ukraine da kuma dagewar da shugaba Vladimir Putin ya yi a kan cewa ba wasa yake ba game da amfani da dukkan hanyoyin da suka dace wajen kare ƙasar Rasha. a cewar sakatare janar ɗan ƙungiyar NATO Jan Stoltenberg a yau Talata. Atisayen da aka yi wa lakabi da Steadfast Nun a duk shekara ake yin sa tsawon mako guda. Ya kunshi amfani da jiragen saman yaƙi masu iya ɗaukar makaman nukiliya amma babu bumabumai na ainihi a cikinsu. Sauran jiragen sama na yaƙi ciki har da na leƙen asiri su ma sukan yi atisayen. Ƙasashe goma sha hudu daga cikin talatin na ƙawancen neto ne za su yi atisayen wanda aka shirya yi tun kafin Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu. Stoltenberg ya faɗawa manema labarai a jajibirin taron ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa idan kwatsam maka soke atisayen da aka saba yi duk shekara wanda aka daɗe ana shirinsa saboda yakin Ukraine hakan zai isar da saƙon da ba haka lamarin yake ba. A yau Talata hukumomin Iran sun tsananta mai da martani a kan zanga-zangar da ta samo asali daga mutuwar wata matashiya 'yar shekara 22 da hukumomin kasar suka yi kirarin cewa 'yan sandan da'a sun tsare ta saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Yayin da kafafen sada zumunta suka nuna hukumomin na tura tankokin yaƙi zuwa yankin Kurdawa don kwantar da tarzoma a lokacin zanga-zangar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a wata unguwa a Sanandai, babban birnin lardin Kurdistan na Iran, mai tazarar kilomita 400 yamma da Tehran babban birnin kasar. Wata kungiyar Kurdawa da ake kira Hango Organization for Human Rights ta saka wani bidiyo da ya nuna duhu a kan tituna da abin da ke nuna alamun ana harbe-harbe da kuma hada wuta a wasu wurare. An kuma ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wuraren a Iran. inda wasu bidiyo da aka sanya a jiya litinin suka nuna wasu mata da 'yan mata na yin tattaki ba tare da mayafai ba a kan titunan birnin Tehran. Zanga-zangar nuna bacin rai kan mutuwar masu amini, wadda yanzu ta shiga mako na hudu, na zaman ɗaya daga cikin manyan kalubalen da ƙasar ta musulunci ke fuskanta tun bayan zanga-zangar Green Movement ta shekarar 2009. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto sun yi ta neman waɗanda suka tsira ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki da kuma karnakan da aka horar bayan aukuwar zabtarewar ƙasa a ƙasar Venezuela yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa talatin da hudu kuma mazauna yankin sun bayyana yadda suka tsallake rijiya da baya Jose Medina ya tuna yadda ruwa ya cika gidansa a garin Las Tahiriya a daren ranar Asabar, abinda ya sa shi da iyalansa suka makale. A saboda haka, Medina ɗan shekara 63 ya jirkita firij ɗin gidansa, ya buɗe ƙofarsa, ya yi amfani da shi a matsayin kwale-kwale don jikarsa. Sai shi da matarsa suka dafa firij ɗin akan wani teburi ta yadda igiyar ruwa ba za ta tafi da su ba. Medina ya bayyana yadda suka tsira a matsayin abin al'ajabi. Mahaukaciyar guguwar Julia ta lafa, amma duk da haka ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya a Guatemala da El Salvador a jiya Litinin, bayan da ta sake tasowa a yankin tekun Pacific bayan ta bi ta nika raguwa. An samu rahoton mutuwar akalla mutane 28 sanadiyar guguwar. Hukumar kariya daga bala'i a Guatemala ta ce mutane biyar sun mutu. bayan da wani tsauni ya zabtare ya fada a kan gidansa a lardin altaverapas haka kuma a lardin nango da ke kusa da mexico mutane tara sun mutu ciki har da wani soja da ke aikin ceto hukumomi a el salvador sun ce sojojin kasar biyar sun mutu bayan da wani bango ya fada a kan gidan da suka fake a garin kamasaguwa inda ɗaruruwan 'yan sanda da sojoji ke yawan kai samami akan ƙungiyoyin ɓata gari. bayan haka kuma wani sojan ya jakata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to Babban bankin duniya ya ayyana kasar Ghana a matsayin ta daya wurin tsadar kayan masarufi a yammacin Afirka a cewar wani rahoto da cibiyar Britwood ta fitar na wani nazari da ta gudanar a kasashen Afirka a wannan shekarar 2022. Daga watan Janairu zuwa wannan lokacin kayan abinci ya yi tashin gwarin zabi a Ghana da kusan kashi 122 cikin 100. wakiliyar muryar amurka hawa umar Hawa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra. Tun daga farkon shekara 2022 farashin abinci ya karu sosai a kasashe da dama a duk faɗin duniya musamman kamar yadda ake alakanta shi saboda yakin Rasha da Ukraine. Bisa ka diddigar farashin abinci a kasashe da ke kudu da hamadar Sahara, gana ce ta zo na ɗaya wajen hawan farashin abinci a nahiyar Afirka kamar yadda wasu suka bayyana yayin da muka zanta da su. Suna na Aisha kayan abinci ne ya yi tsada kai da ka ce ka sai ka yi sai kaya ka zo ka yi abinci ka zo kai ne baka ganin kai kuma yan sai kuma na magana yana musu su kuma sada dan su ma samun kudin ma a sai ya zama matsala matasa yanzu ba ne. bane sunana maryam shaibu an fi sani na da roya maryam yanzu ni da ni sai shinkafa ai dole ya ci in sai da kayan yanda dan samu cire kudin shinkafa na ciki kuma ba zai taba jalli na ba gaskiya matsalan gana ya yi yawa wanga abu bai taba samu mu ba ba mu taba jin shi ganan gaba gaskiya muna wahala sosai sosai ya bar criminal activities ya yi yawa. Sai dai yau kuma ya kasance rana ce ta 'ya'ya mata a duniya. Bikin da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoban kowace shekara. Malama Halima Audu 'yan jarida kuma mai fafutukar kare hakkin mata a ghana ta yi kira ga shugabannin kasashen afirka da su magance matsalar tattalin arzikinsu saboda ya fi shafan 'ya'ya mata samun roki gwamnati kowane ƙasa su yi kokari su make sure kamar economy garin su ya stabilize shi yasa kuma in abu ya yayi tsada at the end of the day ya affect 'ya'yan mata don akwai waɗanda suke zaman kansu ba su da mai taimaka musu akwai masu kasuwanci in economy economy ya yi difficult samun mai shi ya samu abin da zai ci ya yi wuya ta kara da cewa iyayen su yi kokari su duba 'ya'yan matansu saboda yau um, yaran yau su ne manyan gobe in ba duba su ba yana da wuya a samu responsible people in society sannan kuka duba mata kuma kuka aka yi aka ba su ilimi aka ba su opportunity suna fitowa ne za su zo suna zuwa da karfi ne su zama manya ne a hashe sa ya kamata a duba kowa ya yi kokari ya duba 'ya'yan shi babanninmu su yi kokari su duba 'ya'yan matansu because in baka duba yariyan ka ba kabata ta shiga gari wani namiji zai take advantage ta a ba yaran mata ilimi ko ba school ba akwai aikin koyon annu shi zai bari mu samu be responsible people in society taken bana na bukin 'ya'ya mata a duniya shine lokacin mu ya kai damar mu da kuma gobe mu Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka Accra, Ghana. A gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. rahotanni daga kasar burkina faso sun ce ana samun kwanciyar hankali biyu bayan juyin mulki na biyu a cikin watanni tara da ya hambarar da tsohon shugaban sojin kasar paul henry sandongo wanda a halin yanzu yake da mafaka a kasar togo wakilin mu hassan umar tambuwal ya zanta da wani mazaunin birnin wagadugu wanda ya masa karin bayani kamar haka wani mazauni birnin Ogadugu babban birnin kasar Burkina Faso ya ce a halin yanzu zaman lafiya na dawowa sannu a hankali bayan juyin mulkin sojoji a kasar a kwanakin baya. Malam Adamu Nikema wanda ni tattauna da shi ta wayar tarho daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso tun farko ya ce babu wata matsala a kasar ta Burkina Faso a halin yanzu komi na tafiya daidai. Ko ina yanzu a cikin kasar Burkina Faso lafiya lo ake? Eh, kasar eh, Burkina Faso? A ina cikin waru ne. Kana cikin Wagadugu ne? Eh. To yaya garin Wagadugu yake mutane suna zuwa ko ina mutane suna walwala ba matsala? A ba wani matsala. To yaya batun sojoji suna yawo cikin garin Wagadugu? A suna suna cikin abun su eh, cikin bara bara. To yanzu da mutum ya ce zai zo garin Wagadugu a nan cikin Burkina Faso. Na SBO kowane hanya. A kowane eh, eh. an bude hanya duka. Ba wani gobe. Tuna zuwa ma. Me kuke son sabon shugaban kasa Ibrahim Traore yayi yi muku? Eh muna so ya zamna ya yaki kwarai mutum kirki ne ya gyara abu eh, kama ka sa mu akwai abun ga tsaro rashin tsaro muna ne wani don boko haram alam garin mu yi muku maganin boko haram da wasu masu tada zaune tsaye kenan eh, eh, eh haka ne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan tattaunawar yanzu kuma muna tare da malam abdulrahman na garba shugaban al'ummar hausa a wagadugu babban birnin burkina faso To Malam Abdurrahman a wani hali ake ciki ne yanzu haka a Wagadugu? Eh, kwarai da gaske a yanzu dai gaskiya akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya domin duk aka duba duk jama'a kowa yana na yana ta harkokinsa. yawa kowa na ta harkokinsa alhamdulillah babu wata damuwa yanzu dai haka dai da nake muku magana. Mm, to ya batun sojoji a gari kuma. To lalle kamar da yadda ka samu labari wannan juyin mulki da aka yi shi da yanzu shi sabon da shugaban kasa waton captain ibrahim traore a yanzu haka dai shi ke tafiyar da harkoki a matsayinsa dai na eh, shugaba a matakin da kasa a yanzu haka To sai dai kamar yadda rahotanni suka nuna 'yan ta'adda wato suna rike da wurin kashe 40 na kasar Burkina Faso. Menene ainihin wannan sabuwar gwamnatin soji take yi don ta ga ta murkushe su 'yan ta'addan? A yanzu dai kamar dai yadda gwamnati zan ce dai shi dai shugaban kasa da mukarrabansa dai suke ba da labari. To haka su ma suna ta kokarin da ganin cewa sun kawo kare musamman da a yankin musamman da arewacin kasar da kuma gabacin kasar burkina faso to makarantu asibitoci ko ina dai na buɗe kuma kowa na gudanar da harkokinsa na yau da kullum eh, kwarai da gaske a nan da misali bangare nan da wagadugu da sauran da wasu manyan garuruwa gaskiya da makarantu komai da yana tafiya daidai da asibitoci babu da wata damuwa yanzu haka dai da nake tattauna da ku To tattaunawar da muka yi da Malam Abdulrahman na garba kenan daga birnin Wagadugu a Burkina Faso. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, amma kafin mu ci gaba ga wannan wakar sai a shakata da ita. to ma dalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda takaddama ke kara yin zafi tsakanin gwamnatin jihar kogin najeriya da kuma rukunin kamfanonin dangote wanda shi ma yake tarayyar najeriya wanda mustapha nasir tsari ya hada bana a yanzu haka dai a iya cewa takaddama na kara yin zafi a tsakanin gwamnatin jihar Kogin Najeriya da kuma rukunin kamfanin Dangote da ke tarayyar Najeriya. Batun wanda ke da alhakin mallakar kamfanin siminti na Dangote da ke Abajana ta jihar Kogin shine ya kawo wannan tayar da jijiyar wuya a tsakanin ɓangarorin guda biyu. Rahotanni dai sun nuna cewa kamfanin na Dangote ya nuna cewa shi ke da kaso 90 na wannan kamfani yayin da ita kuma gwamnatin jihar kogin ke da kaso goma al'amarin da gwamnatin jihar kogin ta ce sam ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa al'amarin da ya sa majalisar dokokin jihar kogin ta sanya baki cikin lamarin injiniya abubakar bashir muhammad gegu shine kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na jihar Kogin. Ya ce gaskiyar magana Dangote ba da kuɗinsa ya buɗe kamfanin na simintin abajana ba. A saboda haka, Abaja nan mallakar jihar Kogin ne kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Dangote zai zo ya gina mana ya gina eh, cement factory din sai shi ya samu percentage na shi. Amma ya za kasance cewa ai kudin shi ya zai amfani da shi ba. ya zo amfani da takardun gwamnatin kogi state takardun fili filaye na obajana cement wanda gwamnati ya ba da pfo ya ba da cfo shine ya ba da ya yi ya tura uh, bank uh, ana kira shi first uh, investment limited ya ka rance kudi biliyan 63 shine ya rance shine ya gina bajana cement factory da shi ba wai ya zo da kudin shi ba ne a cikin agreement ya aza cewa shi ya yi agreement but yana da 90% share hmm. kogi state yana da 10-10% hmm. amma da muka duba in kai da mutum za ku yi agreement cewa ka ba shi wannan ni na karba ai akwai abun da ana sa a cikin zai zama ta cewa kyakkyawan agreement ne hmm. cikakke agreement ne da mu zo mun gane haka na cewa ai ba za mu yarda ba yanzu da 90% din da 10% din ba eh, a cikin wani takarda wanda ya nuna cewa sun ba da sun ba wani abu abu da ya sa house of assembly na kogi state sun ce ba za su yadda ba don in ma akwai canzawa sunan daga obajana zuwa dangote ya kamata ya bi ta kafan eh, kogi house dan majalisar kogi state ne house of assembly amma ba wani takarda wanda ya nuna cewa waɗannan mutum ga abun da suka yi ga abun da an kawo muku kyauta ana sa canza suna daga vajana zuwa dangote ba kome haka nan cikin percentage wanda na zama kogi kuma ba wurin da percentage din an rubuta cikin takarda cewa gabu da suka yi baya nan babu to yanzu yanzu ku mine ne matsalan ku yanzu kuna nihin kamfanin nan gwamnati yanzu wurin wurin na wurin Obajana din na Kogi state ne ba na ba na Dangote ba ne ke Obajana cement company ne ba Dangote ba na farko Dangote bai zo ko da sun ko kwandala bai zo da shi an gina wurin ba wannan shi bai zo da shi ba to ko me yasa gwamnatin jihar Kogin ta zargi kamfanin na Dangote da hannu wajen konewar zauren majalisar dokokin jihar Kogin, kwamishina Abubakar Bashir Gegu ya ce duk da yake ba su da hujjoji a kan hakan, amma dai biri ya yi kama da mutum. Kasar yanzu mu ba mu da shaida yanzu amma a tunanin mu a tunanin yawanci mutane shi shine mutum wanda aka kira zuwa house of assembly ya zo gurin muna ana yin bidiyo kamar da ana shi magana da su da kansu suna fada a gaban speaker a gaba shi dangote an cira su ai suna su zuwa su uku ma maga duk maganganu wanda suna fada an sa tambayar yun an sa wanda suna bayarwa na tambayar yun da aka tambaye su ai ka kamera yana daukawa kaga evidence dan shaidu mintin namu yana cikin hasa assembly ne in shaidu mintin namu wanda suka magana wanda suka yi da mu yana cikin hasa assembly to in hasa assembly ya zai kone mu kogi state me yasa mu za mu sa kone hasa eh, assembly namu me muna nima gurin babu amma su ne suna da abu da sun fada a gurin kuma a wurin ne aka aje wasu kaya ce haka don su ba su san cewa a cikin takardun an ba su Ah, majalisa wasu takarda ne ba wai ko su ne su kawo da wannan takarda ba eh, to ba su san cewa akwai other topics a wani wuri ba da yanzu abu da suka yi yanzu eh, da aka kone guri yanzu abu da mutane da yawa na suna suna zargin cewa ah, zai maybe su dangote ne suka aikata abun amma tun da mu ba mu da shaida ba za mu ce su ba ne to tene da rukunin kamfanin dangoten ya nesanta kan shi da cewa yana da hannu a konewar zauren majalisar dokokin jihar kogin a wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun shugaban sashen sadarwa na kamfanin dangoten mr anthony cijina da aka fitar a babban ofishin kamfanin da ke birnin lagos ta yi watsi da wannan zargi inda ta ce baya da tushe bare makama kuma kamfanin baya da wata alaƙa da wasu 'yan zaune gari banza bare har ya ɗauki nauyin shi su ɓata wata dukiya ta jama'a ko kuma ta gwamnati. Sanarwar dai ta ce lauyoyin kamfanin na Dangote na ɗaukar matakin bin kadin wannan magana ta ɓata mashi suna da gwamnatin jihar Kogin ta yi. Tuni dai masana harkokin shari'a da kundin tsarin mulkin Najeriya suka fara yin fashin baki akan wannan takaddama. Barista MB Shehu Kagara lauya ne mai zaman kansa a Najeriya. Ya ce takaddamar mallakar wannan kamfani a tsakanin Dangote da kuma gwamnatin jihar Kogin na bukatar garzayawa kotu. Idan mutane biyu suna da'awar cewa ni ina da haƙi ɗaya ma na cewa shi yana da haƙi haƙinsa ya wani to ya fi dacewa su su zauna a tsakaninsu su samu fahimtar juna hmm. ta hanyar zama teburin sulhu idan hakan ya gagara ya ci tura shine za a iya zuwa kotu kai tsaye don kowa ya gane matsayin To, amma bayuwa a duba wani abu da ke gudana a wurin misali yanzu kamfanin abaja nan nan an san dangote ne ke fitar da siminti a wurin. Eh, eh haka. A a duba wannan kawai a ce tun da shi dangote ke kasuwanci wurin kawai shi kenan nashi ne? Eh to abin da dai yanzu duniya ta sani musamman mu dai a nan Najeriya jama'a suka sani. simintin nan da ake haƙa a fitar da shi a ko ina a faɗin najeriya kilan ma mai yiwuwa ma da wasu ƙasashe makwabtanmu ai ba yana amfani da sunan gwamnatin kogi ba ne mm. yana amfani da dango testament mm. to abin tambaya a nan shine kamfanin yaushe ta fara aiki in aka duba tsawon shekaru da take aiki gwamnatin baya sun zo sun wuce babu wanda ya taɓa da rikici ko kuma ya yi ƙoƙarin ya ce wannan wuri na gwamnatin jiha ne shiru ma yana iya zamanto cewa wani amincewa ne cewa ita gwamnatin jihar kogi ta san ba na nata bane tun farko in nata ne aida misali da zan baka eh, Mustapha hmm. ai kaga akwai Sokoto cement Sokoto cement kuma ba wanda zai zo ya ja ya san cewa ga me shi sannan in na in ban manta ba akwai portland cement to in aka ba kamfani sunan gwamnati tana iya saraba hannun jari ko kuma ta nemi wani ya zo ya bada tallafi a hada hannu ana kowa na neman yana cire nashi kason to amma dai mu wanda dai zai ji wannan magana wani rikici da ta so yanzu ta yiwu akwai wata manufa na daban da ita gwamnati take da shi in kuma ta sun kasa fahimtar juna gaskiya abin da zai yi fa'ida a je kotu wato tunda ma har yana ansa sunan dangote cement kenan amma in ma na gwamnatin kogin ne to an sakaci tun baya kenan me yasa ita bata sa sunanta ba a yanzu dai a iya cewa kowa ya ja daga a tsakanin gwamnatin jihar kogin da kuma kamfanin na dangote inda lokaci ne kadai zai nuna yadda za ta kaya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari da wannan rahoto na musamman yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni Wasanni a takaice. mu labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin club club na zakarun turai da ake cema champions league inda lokacin hada wannan rahoto ake banza da banza tsakanin copenhagen da kuma manchester city ta kasar birtaniya makabi haifa lokacin hada wannan rahoto tana nasara ɗaya da banza ga hannun juventus da kiran ta kasar italiya a na gab yanzu haka da a tashi wasannin da ya hada celtic da leipzig da kuma psg da benfica milan ac su ma sun kara a yau dinnan da chelsea dinamo zagreb ce ta karbi bakuncin salzburg yayin da shakhtar donetsk ta karbi bakuncin real de madrid sai kuma dortmund ta karbi bakuncin fc Sevilla ta kasar spain a ranar gobe da a wasannin na kwallon kafa na champions league nahiyar turai barcelona za ta karbi bakuncin inter milan sai glasgow rangers ta kasar scotland za ta karbi bakuncin liverpool lanzan za ta karbi bakuncin bayern munich ta kasar jamus yayin da tottenham ta kasar ingila za ta karbi bakuncin inter frankfurt ta kasar kasar jamus leverkusen ta kasar jamus da karbi bakuncin porto idan muka dawo a jamhuriyar nijar kusancewa a wasannin share fagen shiga rukunan kwambalar kwallon kafa ta champions league ta caf ko kuma caf confederation african ta football ta nahiyar afirka inda club din as nigeria na wutar lantarki na jamhuriyar niger ya sha kashi a star general kunci na birnin ya mai cibiyu da nema a ƙarshen makon jiya duk da yake as nigeria ta jamhuriyar niger ta sha alwashin marawa kura niyarta a kasar Maroko a ƙarshen makon da muke cikin masana harkokin kwallon ƙafa nahiyar Afirka na cewa yana yiwuwa amma yana da wuya club din Raja Casablanca na kasar maroko ya yarda AS Nijelek ta birnin Yamai ta mace shi a kasar maroko ita ko hukumar kwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF CAF ta hidda dawalin kwambalar wasannin kwallon ƙafa na 'yan wasa masu buga cikin gida a nahiyar Afirka a a makon jiya da ake ce ma shan ko kuma shampiyona da d'afrique da nation de football inda a rukunin a akwai algeria mai masaukin baki da libya da ethiopia da mozambique a rukunin b akwai republic democratic congo sai uganda cote d'ivoire da senegal a rukunin c akwai morocco sudan madagascar da kuma kasar ghana a rukunin d akwai mali angola mauritania sai kuma a rukunin a akwai kamaru jamhuriyar niger da kuma kasar Congo Brazzaville, kungiyar kwallon kaba ta lyon ta kasar faransa farkon makon nan ne ta kori kocin ta peter bos dan kasar holland saboda rashin kawo sakamako mai kyau zuwa yanzu a teburin kakar bana na kwallon kafa na ligue 1 arkema na kasar faransa a dai halin yanzu Olympique de lyon tana matsayin ta tara da maki goma sha biyu ne ya raba ta da paris saint germain da ke kan gaba a wasanni na bana na kwallon kafa na kasar faransa paris saint germain din da ke kan gaba tana da maki 26 yayin da olympic de lyon take da maki 14 kawai kuma laurent blanc ne ya canji peter Bos wanda ya rattaba hannu har zuwa shekara ta 2024 domin horar da kungiyar kwallon kafa ta olympic de lyon ta kasar faransa ita ko mujallar nan ta kasar birtaniya mai suna the athletic a yau ne ta bayyana cewa duk da musantawar da kocin manchester city guardiola ya yi a makon jiya akwai tabbas yarjejeniya da ke nuna cewa za a saka kuɗi euro miliyan 200 a jikin kwantiragin erding alang ɗan ƙasar norway a shekara 2024 amma wannan ga dukkan kulob ɗin ƙetare ga birtaniya ko ingila da ke son sayan ɗan wasan sai ya biya wannan kuɗi amma wannan ba zai shafi kulob kulob na kullun ƙafa na ƙasar birtaniya ko ingila ba yarjejeniyar alan da manchester city sai ta kai a shekara 2027 kamin ta zo ƙarshe haruna mamman ba wani birnin birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. rundunar kawancen neto za ta ci gaba da shirin atisayen sojanta na kariya daga makaman nukiliya da za a yi a mako mai zuwa wanda aka shirya yi da dadewa duk da zaman tankiyar da ke karuwa a kan yakin ukraine da kuma dagewar da shugaba vladimir putin ya yi kan cewa ba da wasa yake ba game da amfani da duk hanyoyin da suka dace wajen kare kasar rasha a cewar sakatare janar ɗan kungiyar nato john stoltenberg a yau talata atisayen da aka yi wa lakabi da steadfast noon a duk shekara ake yinsa tsawon mako guda ya kunshi amfani da jiragen saman yaƙi masu iya ɗaukar makaman nukiliya amma babu bama-bamai na ainihi a cikinsu. Sauran jiragen sama na yaƙi ciki har da na leƙen asiri su ma sukan yi atisayan. A yau talata hukumomin Iran sun tsananta mai da martani akan zanga-zangar da ta samo asali daga mutuwar wata matashiya 'yar shekara 22 da hukumomin kasar suka yi kirarin cewa 'yan sandan da'a sun tsare ta saboda ta sanya hijabi ba yadda ya kamata ba. yayin da kafafen sada zumunta suka nuna hukumomin na tura tankokin yaƙi zuwa yankin kurdawa don kwantar da tarzoma a lokacin zanga-zangar. To masu saurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya ne gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin. Salamu alaikum.